Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A wannan shiri da ke mina fadar gwamnatin jihar Neja. Za mu ji inda matasa ke bayani yadda musamman ma baƙi ya dace su riƙa yi in sun shiga mina don kare kansu daga illar matasan da suka yi hannu riga da tarbiyya mai kyau. Matasan da muke tattaunawa da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibirin All Soja, Muhammad Suleiman, da Natu A. Mai Wada. yanayin yadda wuri dai yake a ranka da yanzu a haka a wayansu bangarori akwai sauki sauki kadan amma abin yana son ya fara muna tsoro ne yanzu saboda yanzu za a fara kamfen in kaga an an dauka tawaga na kamfen za ka gansu sun je sun tare wani guri sun kwakwanta da kayansu na nasara da duwatsu kafin a ana murna cewa za a tafi kamfen sai ka gani can gaba an samu wayan da aka sassa musu adduna a jiki kuma ba a san suna nan a baboye ba fa to kuma duka wannan maganan da ya kai shekara kamar goma shine suke tare da shi wani abin sukan yi haka nan ba sai ma lalle an taba su ba da kuma shanin mata da ya hada su irin yara matan nan kangararun da sukan zama budurwansu shine ke jawa haka so yanzu babu yanda dai za iya mu ce mukan tsaya ne yanzu mun tsaya ne yanzu agoyi ne kawai muke ta fama zubawa a kan yaya saboda wuri ya riga ya zama yadda ya zama ya yanzu malam. Abu ya riga ya ɓaci mutane sai dai su koma masallatai da majami'oyi ta addu'a kenan. Da majami'oyi a ci gaba da addu'o'i da kuma gidaje. So abin da ya kasance kenan malam ba mu da abin da za mu ce muna ma Allah godiya shin da ya bamu su shi kadai zai iya ya gyara mana su. bari mu rufe da ɗanladi soja da gaskiya mina zan iya cewa tana zaune lami lafiya ba matsala har waɗannan abubuwa suka fara faruwa amma yanzu kasancewar faruwar wannan lamari ya nuna dai mina ta sauya ta koma waje na takatsantsan kenan eh to a wannan tambaya da kai zan iya ce ma sabanin abin da ka tambaya tsakiyar mina badala ake cewa kenan ko? Eh cikin cikin Badalan garin na ita ce take da hatsari sosai abin da ya kama daga mobil ko ko in ce maka daga tungaren da baut hmm. zuwa bahakoran da baut in za ka yi hanyar basu to lallai sai kuma hanyar mai tumbi daga nan sai kuma hanyar kwakungu duk wa'annan gurare wasan gurare da titi ya kusurwa hudu to lallai wa'annan guri sun fi kowanne hatsari daga karfe shida na yamma zuwa karfe goma sha biyu na dare za ka ga jami'an tsaro suna safa da maro suna cewa da kawowa wani lokaci idan ta lalace kamar in ta shigo angon daji to wallahi sai matasan angon sun fito sun kora wannan yaran saboda suna koran 'yan sanda da 'yan sanda za su ce ba a ba su dokan halbi ba su kuma yaran za su dinga halbin su da zuwa zu a wata uku suka wuce yaran nan sun samu dama sun kashe dan zanda. to ranan nan na yi takaici na takaicin na yi na farko ma shine barin ma aikin su ne na yi saboda a nan mina na yi ritaya saboda ni ina jami'in tsaro ba zan yadda kai iska farin kaya kashe ni ba wallahi amma dan ladi kai me yasa kana matashi ka ajiye aiki baka ci gaba da aikin ba saboda wannan bacin ran ne ko me ba shi bane, wallahi wannan firan kuma zai ɗaukan ka awa ɗaya idan za mu yi shi gaskiya. To, wata rana za mu tattauna in Allah yadda. Eh, insha Allah, insha Allah. Eh, wamina ai gari ne da za a iya cewa akwai manyan mutane. Tsoffin shugabannin kasa ma suna wajen tsoffin gwamnoni, tsoffin masu kuɗi. Ya za a yi a bar irin wannan garin a ce Eh, ya shiga irin wannan hali abun za a yi mamaki ya kamata akwai jami'an tsaro a kusan ko'ina ma a birnin ai wallahi ran kai a yanzu ma ba wai sai jami'an tsaro sun sa hannu ba babban matsalar mutanen anguwa jami'an tsaro shine ka kama mai laifi ka kawo shi da kayan laifi sannan a zo a ba jami'in tsaro kuɗi uwa ko uba su zo su ba jami'in tsaro in ya tashi kai kotu ya canza a takardar da bayanin da aka yi to da zaran an yi wannan abu to sai daga shi matashi a unguwa da ya yi wannan abu ya yi ruwa an karya mai laka to wallahi an karya mai kadari wannan abubuwa shi ne ya kawo yaran suka ci gaba da ba haka ba wallahi ba su gagara mutanen unguwa ba to amma shi mutumin unguwa kullum yana so a mai adalci idan ya kama mai laifi a tabbatar da an gurmatar da shi an hukunta shi akan wannan laifi to amma sai a samu akasin haka gurin jami'an tsaro to kuma ka ba ba hakki bane na shi mutumin anguwa ya kai a mai laifi kotu dole jami'in tsaro ne zai kai shi kotu to dai hannatu na ji kamar kina magana kina mara wannan ba cewa akwai matsala ma ta jami'an tsaro Eh akwai tana fadi. <laughs> Akwai matsala kan ranka idan da saboda me abin da yasa nace akwai matsala sun riga sun sa kwadayi a cikin duka aikin su kuma abin da ko bai dace ba kenan domin su jami'an tsaro an kawo su ne an dasa su saboda su zama masu tsaron rayuka da kuma dukiyoyi. Sai ya kasance sun dawo masu kwaɗayi. da zaran an yan unguwa an kama yaro ya yi laifi ana neman a gyara shi sai iyaye su ce su ba su yarda ba sai ka ga su je su dauki kuɗi sai su bayar in suka bayar su sai su sake su kuma iyaye in suka dawo gida sai su ci gaba da zagin wannan da ya nemi a gyara wannan yaron saboda ya zama nagari to shi kuma ya dame laifi ba zai taba samu wurin shan ruwa a unguwa ba to ka gani me ya kawo wannan saboda jami'an tsaron sun ki su bi doka umarni yadda aka koya musu cewa su yi su yi tsaro su kuma sare dukiya sai suka ki suka dawo masu kwaɗayi an ɗauki dukiya an ba su sai suka karba yanzu aka zo to a kashe mana a kashe mana sai ka ji mace tana faɗi ko uba na faɗi ko dana ya dawo ku yi abin da za ku yi kun ji oh. kunya. a to wannan ma akwai matsalar wasu iyayen ma sun zama ɓata gari kenan ai. A da yawa ma. Shi yasa na faɗa da farko na ce wayansu laifukan daga iyaye ne. Iyaye sun riga sun yadda albarkan da Allah ya ba su ba su nuna ma Allah godiya ba sai suka ɗauki rashin godiya sai suka mai da shi eh, abin godiya suka mai da shi rashin godiya. Saboda mai Allah ya ba mu 'ya'ya ya ce mu yi masa tsaro amana ne. da ba mu cewa mu mai da su su zama lalatattu ba Ka ga hushin ubangiji zai kone a mu shi yasa wayansu abubuwan suna ta faruwa saboda mai bamu bin surar ibada duk surar ibada ta kankare a zukatan iyaye haka ma ya tafi ga yaya nura in bi Musa na nura in biyu nusa ni na san mahaifinka kafin Allah ya masa rasuwa dattijo ne mai kalar malamai ma Eh, shin akwai irin abokansa na sa lokacin da irin wayannan dattawan za su rika magana ana jin maganan su da alamu akwai sassan da yanzu ma ba a jin maganan dattawa kenan a nan mina eh to a gaskiya akwai dattawa mina amma maganan da dukkan masu magana nan sun faɗa laifin da ake samu an kama mutum an kai ma hukuma gobe ya sake fitowa ya nuna maka ai gashi na fito ka kama ni shin ka ba wannan karfi ya sake iyaye kuma suna da wannan amma yanzu da tawa inda ka san na mutanen da ya bambanci da yanzu don ba zan manta ba ni ina yaro na taɓa yin wani na taba yin wani rashin ji wanda makocinmu kowa ya san shi a garin mina ana ce mai alhaji lawan mai wa'azi a garin mina ya zo wucewa da moto ya gani faɗa yake min amma babana yana zuwa kawai ya dinga zane ne yana kwallo da ni alhaji lawan sai da je ya rike babana ya ce ai ba abin da ya mani kawai da zan wuce da moto ne yake ta abin ya ɗauke ni ya kai ni gidan shi mu wanka ya mu irin da ya ka ne ko so duk da haka nan mahaifina bai bani ba ya ce zan kwana gidan nan ba kaza ka sai da sai da alhaji ya sake tasowa da gida ya zo ba baba na hakuri to ire-ire wannan da tawon yanzu babu su saboda sa ran so an son yara ya shiga zuciya son ya shiga zuciyar iyaye da haka ba dama makoci ko wani yanzu da tare da muke da shi bai iya tashi ya je ma makocin dan makocin shi fada saboda zai zama fada zai zama rigima sai sa ka yanzu da tawon suke yin shiru ba wai babu su bane akwai da tawon kosai akwai da tawon amma saboda kana so ka rike mutuncin kanka kar uba ya zage ka yaro ya zage ka sai sa ka sai ka shiru eh madalla mun gode kwarai da gaske matasa a nan mina jihar Neja da suka hada da Nura MB Yunusa Muhammad Sani Dalhatu Haruna Jibrin AKA Dallaji Soja Muhammad Suleiman All Airport Qatar Ramina Hannatu A mai wada sai wani lokaci in Allah ya bamu dama za mu sake zantawa da ku mana girma masu ila yau godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Neja da ko muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa Allah ya kai mu makon gobe. Wassalamu alaikum.